sha ɗaya ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da takwas ga watan afrilu shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha bakwai wannan shine kasad na ɗari da goma sha takwas daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddisul mufassirul faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islam al-thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'adi mausu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da tsarin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama malamai suna jinjina ga ibnu qayyim al-jawziya duba da irin wannan aiki da yayi musamman kasancewar ya rubuta littafin alhalin yana halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji nesa da iyalansa da kayan aikinsa Allah ubangije ya saka mashi alkhairi kafin mu ci gaba da karatu a darul hadith salafiya tana mika ta'aziyya ga 'yan uwa musulmi da sauran al'umma daga cikin ainihin ‘yan uwa da ɗalibai da iyalai da ma'abotan marigayi Dr. Alassan Sa'idu Jos, ɗaya daga cikin manyan malaman ƙungiyar Izala, malamai dattawa daga cikin malaman Ahlus Sunna wanda Allah ya mishi rasuwa kamar kwana uku da suka wuce. Allah Ubangiji ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama ya sa ya huta. Za mu tashi inda Ibnu Qayyim al-Jawziya yake cewa faslun wa amma man hajja man qala hajja mutamatti'an tamattu'an lam yahilla minhu li ajali sauqil hadi kama qalahu sahibul mughni wa ta'ifa ibn al-qayyim bai gushe ba yana tattauna mana mas'aloli wanda suke da alaka da nau'in aikin hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin gudanar da bayani akan wato wasu auham waɗanda wasu daga cikin malamai suka samu kansu a ciki dangane da bayani akan irin nau'in aikin hajji baya ga haka sai kuma ya ya fara bayani akan wato mas'ala ta al-afdaliya wanne ne fi dacewa daga cikin ayyukan haji kirani ko tamattu'i ko kuma ainihin wato ifradi a inda muka ji kai tsaye ya nuna cewa ifradi dai ba shi da wata martaba amma tsakanin kiran da tamattu'i akwai maganganu akan wanne ne daga cikin su yake karkashin haka ne yake cewa wa amma man qala wanda ko kaji ya ce hajja mutamatti'an annabi alaihi salatu wassalam yayi aikin hajji ne na tamattu'i tamattu'an lam yahilla minhu kuma amma bai warware haramarsa ba li ajali sauqil hadi saboda ya koro hadaya kama qalahu sahibul mughni kama yadda ibnu qudamata al ya faɗa a cikin littafinsa al-mughni wa ta'ifa da shi da wasu malamai wannan kuskure ne faɗin haka fa uzruhum to uzurin da za a basu menene abin da ya ja ya bayu zuwa ga suka faɗi wannan magana qawlu aishata wa ibn umara magana as-sayyida aisha wa ibn umara radiyallahu anhum da suka ce tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sun ba da labarin aikin hajjin manzon Allah ta hanyar amfani da lafazin cewa yayi tamattu'i sai zama su waɗannan malamai sai suka fassara tamattu'i a matsayin tamattu'ul umra yayin da muka ji a baya cewa tamattu'i anan yana nufin ainihin wato tamattu'i safar wato ya zama an more ibada guda biyu a cikin tafiya daya wa qawlu hafsa sannan daga cikin abin da kuma ya ruɗe su faɗin hafsa da ta ce ma sha'anun nasi hallu walam tahilla min umratik ya aka yi mutane duka suka warware ainihin umarsu kai kuma baka warware ba ya kai manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa qawlu sa'adin fil mut'a da kuma magana sa'adu dan abi waqas game da mut'a da yake cewa qad sana'aha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa sana'naha ma'ahu hakika manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi yayi mut'a kuma mu ma mun yi tare da shi wa qaul ibn umara liman sa'alahu an mut'atil hajji hiya halalun da batun da Abdullahi dan Umar ya bayar da amsa ga wani wanda ya tambaye shi shin mutu'a a aikin Hajji ta halasta فقال له السائل متنبين يتي إن أباك قد نهى عنها bayan da Abdullahi dan Umar ya ce mishi i mut'a ta halasta sai shi mai tambaya ya ce to ai mahaifinka Umar dan Khattab radiyallahu anhu shi yana hana mutane daga aikata aiki haji irin na mutu'a faqala sai Umar Abdullahi Umar yake ce mishi ara'aita in kana abinaha anha to dan babana yayi hani wa sana'aha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai zama kuma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ya aikata a amra abi tattabi'u am amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallama to kai a matsayinka na musulmi musulmi shin umarnin mahaifina Umar zaka bi ko ko umarnin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi faƙalar rajulu bal amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a Allah shiga fata malam ba zan bi umarnin mahaifinka ba zan bi umarnin manzon Allah ne salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula faqala sai Abdullahi dan Umar yake ce mishi laqad sana'aha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace to ina ƙara shaida maka cewa lallai annabi alaihi salatu wassalam ya aikata ta wannan hadisi ne sahihi al-imamu at-tirmidhi ya fitar da shi wa qala haula'i sai waɗannan malamai su ibnu qudama suka ci gaba da cewa walaula al-hadiyu da ba dan hadaya da manzon Allah alaihi salatu wassalam ya koro ta ba la halla da shi ma ya warware haramarsa kama ya hillul mutamatti'u alladhi la hadiya lahu ma'ahu kaman yadda mai tamattu'i wanda ba shi da hadaya tare da shi yake warware haramarsa ولهذا قال dan haka ne annabi alaihi salam yace da su laula anna ma'iyal hadaya la ahlalt wallahi da ba dan hadaya na tare da ni ba ni ma da na warware fa akhbara kaga kenan sai zam annabi ya ba da labari cewa annal mani'a lahu min al hilli sauqul hadi abinda ya hana ya warware haramarsa shine koro hadaya dai wal qarinu shi kwa dama mai aikin hajin kirani innama yamna'uhu min al-hill lil-qiranu lal-hadiyu abinda ke hana shi warware aikin hajin sa shine kirani da yayi kirani gwa masu da yayi cewa ba zai gama aikin hajjin ba sai ya gama su gaba daya lal-hadiyu ba wai saboda kasancewar shi tare da hadaya ita ce ta hana shi warwara ba wa arbabu hadha alqawli qad yusammuna hadha tamattu'a mutamatti'a qarina malam ya ce masu goyon bayan irin wannan magana su ibnu qudama suna kiran mai tamattu'i shima da sunan mai kirani likaunihi ahrama bil hajji saboda kasancewar shi ya dau harama aikin haji qabla tahalluli min al kafin ya warware umararsa walakin al qiran al ma'rufa an yahruma bainahuma bihima jami'an yace amma dai kirani sananne shine ya ɗauki niyyar su a lokaci ɗaya a lokaci guda aw haruma bil umra ko kuma ya ɗauki harama umara thumma yudkhila alaiha al hajj qabla tawaf sannan sai saka aikin hajji a cikin umrar tasa kafin tsawafi wannan shine kirani ba wai mutum ya taho da sunan yin ainihin wato ah, tamattu'i sai bayan ya gama sannan kuma ya jona da kirani ba a'a wal qarinu wal farqu bayna wal mutamatti'i as-sa'iqi min wajhaini malam ce bambancin da ke tsakanin mai aikin hajji na kirani da kuma mai aikin hajin tamattu'i wanda ya koro hadaya akwai fuska biyu ahaduhuma fuska ta farko min al-ihram ta wajen ainihin wato ɗaukar harama fa innal qarina huwa alladhi yuhrimu bil hajj qabla tawaf domin shi mai kirani mai aikin hajji na gwamawa ne yake ɗaukar niyyar aikin haji tun kafin ya yi ainihin ɗawafi. in ma fi il ihram ko dai tun wajen sanya ainihin ihraminsa da ɗaukar niyyarsa au fi asna'i ko bayan ya saka ihrami ya ɗau niyya akan hanya kafin dai ya gama ɗawafi. wasani bambanci na biyu fuska ta biyu ta bambancin an alƙarina laisa alaihi illa sa'yun wahid cewa shi mai aikin haji na kirani sa'ayi guda ɗaya ne kawai yake wajibi a kan shi fa in atabihi awwalan in ya zama yayi wannan sa'ayin tun da farko a lokacin da ya yi ainihin tawaful qudum to ya wadatar da shi wa illa in ku bai yi ba sa'a aqiba tawafil ifada sai marmaza yayi sa'ayi a bayan tawaful ifaba wanda ake yi ranar goma ga wata wal mutamattiu alaihi sa'ayun sanin indal jumhur a yayin da shi ko mai tamattu'i to wajibi ne akan shi ya sa'ayi guda biyu zai yi sa'ayin umara wanda zai bashi damar yin aski da warware haramarsa sannan ranar ifada zai ƙara yin wani sa'ayi na ainihin wato tawaful ifada wanda wannan sa'ayi rukuni ne a cikin rukunin aikin haji tare da shi da ainihin tawaf mallai ya ci gaba da cewa fa kaifa yakunu mutamatti'an ala hadhal okay ah, wa an ahmad fi riwayatin ukhra annahu yakfihi sa'ayun wahidun qalqarin yace duk da yake an samu wata riwaya daga Imam Ahmad wadda take nuna cewa sa'ayi guda ya wadatar da mai tamattu'i kamar yadda yake wadatar da mai kirani wan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa lam yas'a sa'yan saniyan aqiba tawaf al-ifada annabi alaihi salatu wassalam bai sa'ayi na biyu ba bayan tawaf al-ifada tunda ya riga yayi shi tun a farko wajen umara fa kaifa yakunu mutamatti'an ala hadha al-qawl haka kaga ba zai yi a kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa tamattu'i yake ba domin mai tamattu'i wajibi ne yayi ainihin wato a ifa yayi sa'ayi ranar ifada kamar yadda zamu zo mu ji daga hadisin Bukhari da Muslim wanda suka rawaito daga sayyidatuna Aisha radiyallahu anha malam yace wa an Ahmada uke fa in idan ku aka ce fa'alar riwayatil ukhra to idan muka dauki ɗayan riwayar daga Imam Ahmad yakunu mutamatti'an wala yatawajjahu al-ilzam sai a ce ai an samu riwayar da ke nuna halascin yin sa'ayi guda ɗaya ga mai aikin hajjin tamattu'i kamar yadda aka ce an hakaito daga al'imamu Ahmad ibn Hanbalin rahimahullah don kaga in aka ɗauki wannan wajihin sai a ce to babu ilzami akan cewa lallai ilaihin cewa ba tamattu'i ba sai malam ya ce to wanda ya faɗi wannan magana sai a ce da shi walaha wajuhun qawiyyun min min al-hadith as kuma wannan magana tana da fuska mai ƙarfi daga wani hadisi ingantacce wa huwa ma rawahu muslimun fi sahihi an jabirin qala ita ce riwaya imamu muslim daga ainihin wato jabiru dan abdullah a cikin sahih muslimin jabiru yace a qala lam yatifin lam yatufin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bai yi dawafi ba wala ashabuhu sahabbai ba su yi sa'ayi ba shine ma'anar dawafi anan baina safa wal marwati illa tawafan wahidan sam ba su sa'ayi ba sai sau daya shine wanne tawafahul awwal hadha tawafin sa na farkon nan da yazo ma anna aktharuhum kanu mutamatti'ina duk da yake fa cewa da daman su suna cikin tamattu'i ne wa qad rawa sufyan al-thawri an salama ibn kuhail qala hakanan sufyan al-thawri ya ruwaito daga salama dan kuhail dan Hussein kenan Salamatu ibnu Kuhail ibn Hussein al-Hadrami Abu Yahya wanda sika ne min sikat yana da ainihin riwaya a cikin dukkanin kutubu sita ya rasu hijira da shekara 123 shi kuma wannan yace halafa Tawus Tawus ibnu Kaysan al-Yamani al-mutawaffa sanata 106 kenan Ah, shi ma tawus tabi'i ne na da riwaya a cikin dukkanin kutubus sita ah, salamatu dan har yace halafa tawusun tawus ya rantse da Allah ma tafa ahadun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama li hajjati li hajjihi wa umratihi illa tawafan wahidan yace ya rantse da Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani kwaya ɗaya daga cikin su da yayi dawafi wato sa'ayi fiye da kwaya ɗaya a cikin ainihin wato umararsa da aikin hajjinsa wannan riwaya al-Imam Abdul Razzaq As-Sanani ya ruwaito ta akwai maganganu da malamai suka yi akan ta ka karanta littafin Aunul Ma'bud Sharh Sunan Abi Dawud da littafin Umdatul Qari sharhin ah, bukhari na al'imam badruddin al'aini da littafin ah, al'imamu shaukani muhammad ibn ali shaukani mai suna nailul autar ah, sharhu a hadith muntakal akhbar a takaice wannan kaga na farko wajihi ne wanda yake idan mun gama karanta za mu ƙara bayani a kai da ya ce ƙila sai a ce da su allazina nazaru annahu kana mutamatti'an tamattu'an khassan la yaquluna bi hadha alqawl to ai waɗanda suke cewa tamattu'i da manzon Allah yayi tamattu'i ne na musamman gare shi tamattu'i tare da hadaya da ya koro ita ta hana shi warware haramarsa su ba sa faɗan wannan bal yujibuna alaihi sa'ayi suna cewa wajibi ne mutum ya sa'ayi guda biyu wal ma'lumu min sunnatihi sallallahu alaihi wasallama abinda kuma aka tabbatar daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu lam yas'a illa sa'yan wahida lalle shi annabi alaihi salatu wasalam bai yi sa'ayi ba sai guda daya to kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar shi yayi sa'ayi kwaya daya to ba matsala bane yanda Jabir din sai ya bada labari saboda mene so dama shi kirani yake ina fata mun gane su da suka ce kuma a'a su suna ganin ko da yayi sa'ayi kwaya daya tamattu'i ne yake su a fatawarsu suna ganin mai tamattu'in kuma ba zai sa'ayi ɗaya ba biyu zai da haka wancan wajihin wanda aka samu daga imamu ahmad mai nuna halaccin yin sa'ayi kwaya ɗaya ga mai aikin hajin tamattu'i dama magana ce marjuhiya to su kuma masu kokarin cewa aikin hajin da manzon Allah yi tamattu'i ne amma bai warware bane saboda yana tare da hadayarsa su a fatawarsu gani suke dole kayi tamattu'i a dole kayi sa'ayi guda biyu idan kana tamattu'i to kaga wannan bai zama hujja gare su ba domin a cikin shi <coughs> akwai ibtalin asalin hujja da suke ainihin kokarin kafawa ko suke dogara da ita zaka ya tabbata dai a sunnar manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi cewa sa'ayi guda ɗaya kuma kirani yake kama sabata fi sahih an ibn umara annahu qarana wa qadima makka kama yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce cewa a cikin sahih bukhari cewa sayyidina abdullahi dan umar yayi ainihin kirani sannan ya taho makka fa tafa bil baiti da ya shigo ƙasar makka da niyyar ainihin kirani sai ya tsawafi wa bis safa bil wal marwati yayi sa'ayi a safa da marwa walam yazid ala zalika bai ƙara komai akan haka ba walam yahlik kuma bai yi aski ba wala qassara bai saisaye ba wala halla min shay'in haruma minhu bai kuma halasta wani abu da da ya haramta a gare shi a matsayin shi na mai aikin hajji ba hatta kana yawmun nahari har aka wayi gari ranar goma ga wata fana hara wa halaka ra'asahu sannan ya yi suka dabba ta ainihin hadaya sannan ya aske kan kanshi wara'a annahu qad ba tawaf hajji wal kuma ya fassara wa kan shi cewa ya riga ya yi ɗawafi sa'ayi na aikin haji da na umara tun a can farko ɗin nan da haka bai sake maimaitawa ba wa ƙala sannan sai ya ce haka za fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace lallai haka manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi kasance nayi wannan riwaya al-Imam al-Bukhari ya fitar da ita da al-Imam Muslim wa muraduhu bi tawafihi al-awwal allazi qada bihi hajjahu wa umratahu abinda mai riwaya yake nufi da tawafin shi na farko wanda aka ce a sa ya biya tawafin shi na aikin hajji da umara shine at-tawafu bayna safa wal marwata bila raib shine tsawafi tsakanin safa da marwa babu kokonto akan shi ake nufi sai malam ya ci gaba da cewa wa zakara ad-daraqutni an ata'in wa nafi'in an ibn umara wa jabirin anna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama innama tafa li hajjihi wa umratihi tawafan wahidan har ila yau al-imam ad-daraqutni ya ambata daga tabi'ai guda biyu aba da nafi' daga su kuma suka ce daga abdullahi dan umar da shi da jabir sahabbai guda biyu radiyallahu anhuma cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama cewa lalle manzon Allah alaihi salatu wassalam ma tafa kadai yayi dawafi ne li hajjihi wa umratihi na aikin hajjin sa da umarsa tawafan wahidan yayi guda ɗaya ne gyal wasa'a sa'ayan wahidan yayi sa'ayi ne guda ɗaya gyal thumma qadima makkata sannan ya sake shigowa makka daga ainihin wato can mash'arul harami kenan da ya shigo falam a bainahuma da sadari bai sake yin ɗawafi tsakankaninsu bai sake yin sa'ayi bainahuma tsakanin safa da marwa ba da sadari bayan wancan sa'ayin na farko shine ma'ana as sadar fa hadha yadullu ala ahadi amrayn malam yace wannan yana nuna ɗayan abu biyu wala budda imma an yakuna qarina babu makawa ko dai a ce kirani yake yi wa huwa alladhi la yumkinu min man awjaba ala almutamatti'i sa'ayaini an yaqula ghayruhu cewa kirani yake yi kuma shine abinda mai cewa wanda da yake cewa mai tamattu'i sa'ayi biyu ne wajibi akan shi to anan bayi da yadda zai dole ya ce wannan kirani domin gashi manzon Allah sa'ayi ɗaya kawai duk mai fatawar cewa tamattu'i sai an mai sa'ayi guda biyu sa'ayin umara da sa'ayin ifada to dole anan ya ce aikin hajji manzon Allah kirani ne saboda ya tabbata sa'ayi ɗaya wa imma fuska ta biyu kuma annal mutamatti'a yakfi sa'ayin wahid ko kuma a ce mai tamattu'i sa'ayi ɗaya ya ishe shi walakin al-ahadith allati taqaddamat to amma kuma hadisan da suka gabata fi bayani annahu kana qarinan waɗanda suka gabata suka bayyana mana cewa shi manzan Allah sallallahu alaihi haƙiƙanin gaskiya kirani yake yi sarihatun fi zalika sun zo da bayani karar akan cewa kirani ne kaga ba zai kuma mu ce a'a tamattu'i ne kuma dama mai tamattu'i na iya yin sa'ayi ɗaya ba ba zai yi ba don ana da nassoshi da suka zo ƙarara. suka bayyana san haka suka bayyana cewa kirani yake kamar yadda anan suka bayyana cewa lallai sa'ayi biyu yayi sai malam ya ci gaba da cewa fala yu'dalu anha da haka bai dace ba a karkace daga barin waɗannan nasoshi da suke da saraha akan cewa kirani yake yi akan cewa ainihin sa'ayi biyu yayi fa in qila in ku aka ce wani zai sake cewa faqad rawa an Humayd ibn Hilal an al-Mutarrif an Imran ibn Husayn anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala wa sallama tafa tawafaini wa sa'a sa'ayi yace to ai sai wani yace al-Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Bistam al-Basri ya ruwaito daga Humayd ibn Hilal Humayd ibn Hilal Hubaira al-Basri kenan wanda yana daga cikin rijalu sitta fiqa ne min thiqat duk da an samu ɗaya daga cikin malamai shine eh, ibnu sirin shi yayi tawaqquf yaki ansar riwayar hilalu eh, humaydu dan hilal saboda kasancewa shi wannan bawan Allah an same shi da cewa yana shiga gun sarakuna malami ne da yake hulɗa da sarakuna sai ya zama dama a cikin salaf akwai malamai masu eh, kyamar eh, karban hadisin duk wanda suke da eh, ainihin wato bayani akan cewa yana shiga gun sarakuna da masu mulki sai su kyamaci hadisinsa irin haka ne sai ainihin wato aka samu Muhammad ibn Sirin sai ya kyamaci hadisin Hilal humaid ibn Hilal ibn Hubaira amma fiqa ne min fiqat babu kokonto akan haka shi wannan ya ce an mutarrif daga mutarrif ma'ana ibnu abdullahi ibn shakhir kenan mutarrif ibnu abdullahi ibn shakhir shi ma ɗaya daga cikin rijalul jama'a wanda ya rasu hijira da shekara 95 insha Allah tabi'i ne daga cikin tabi'ai manyan malamai shi kuma yace daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Imran ibn Husayn radiyallahu anhu Imran yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dawafi ne guda biyu ma'ana dawafin umra da dawafin aikin haji sannan yayi sa'ayi ne kuma guda biyu har ila yau rawahu ad-darqutni al-imam ad-darqutni yafta da wannan riwaya a cikin as-sunan ta al-imam ad-darqutni din an ibn sa'id qala haddathana muhammad ibn yahya al-azdi qala حدثنا عبد الله بن داود عن شعبة قيل wannan shine isnadin da al-imamu ainihin wato ad-Darqutni yayi wannan riwaya da shi dara kutini ya ce daga ibnu sa'id wanda ibnu sa'id shine abu yah abu muhammad yahya ibnu muhammad ibnu sa'id yahya ibnu muhammad ibnu sa'id maula abi ja'far al-mansur bararran bawa ne ga sarkin musulmi abu ja'far al-mansur malami ne wanda yayi yawon duniya na neman karatu da ilimi a garuruwa da dama Ah, ah, wannan ah, shine malamin al-imamu ainihin wato al-qurtubi amin al qutni a cikin riwaya ya rasu hijira da shekara 318 kamar shekara 1220 kenan 120 insha Allah to wannan shine shi kuma yace haddathana Muhammad ibn Yahya al-Azdi Muhammad ibn Yahya a cikin malamai masu riwaya suna da yawa dole irin wannan sai ka natsu dan ka gane wace ɗabaƙa ce kuma wane ne bisa wato abinda malamai suka bayyana na tsabakoki da da ainihin wato masu riwaya a gurin mutum da waɗanda ya riwaya a gurinsu saboda a wannan tsarkukin za ka iya samun mutane da yawa masu irin wannan sunan alal misali akwai muhammad ibnu yahya ibnu khaqan wanda wazirul waziri ne ga sarkin musulmi al-muqtadir sarkin musulmi muqtadir alallah wanda shi ma ya rasu ne hijirar shekara 312 wannan dan siyasa ne ba malami bane akwai Muhammad ibn Yahya ibn Abi Samina Muhammad ibn Yahya ibn Abi Saminata al-Baghdadi wanda wannan shi kuma ba wannan dabaka yake ba al Abu Dawud ya yi riwaya daga gare shi haka na akwai Muhammad ibn Yahya ibn Sulaiman al-Marwazi wanda nazilu Baghdad wa sahibu Abi Ubaidin kenan al-Qasim ibn Sallam dalibi ne ga Abu Ubaidin al-Qasim ibn Sallam mai littafin Gharibul Hadith wannan al-Imam nasai ya yi riwaya daga gare shi sannan akwai Muhammad ibnu yahya ibnu sa'idin abu salihin albasari wannan yana da hadisi mu'allaq a cikin sahih bukhari muslim ya riwaya daga gare shi da limamu abu dawuda a cikin masail dinsa akwai kuma muhammad ibn yahya ibn khalid almarwazi wannan ba shi da riwaya a cikin kutubar sita sai za ga ibn hajrin ya kawo shi a matsayin tamyiz a cikin littafin tahzibu tahdhib akwai muhammad ibnu yahya ibnu abi hazmin zabidi wanda yana da hadisi a cikin muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i akwai kuma muhammad ibnu yahya ibnu mirdas muhammad ibn yahya ibnu mirdas wanda ɗaya ne daga cikin malamai na al'imamu dara ad dara ya fitar da hadisai da yawa daga gare shi a cikin littafin shi as sunan akwai Muhammad ibn Yahya binu Abdullahi az-Zuhli az-Zuhli malamin su Bukhari da Muslim wannan wanda suka samu rikici da da su Bukhari da Muslim akan mas'alatul lafzi din Muhammad ibn Yahya ibn Abdullahi az-Zuhli wanda yana da hadisi a cikin al-kutubul arba'a dukkaninsu Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i da Ibn Majah al-Imam Muslim ya yi mushi muhayada ya yi watsi da hadisansa saboda saboda waƙiya da ta faru wadda take shahararriya ce in ka karanta littafin tarihu madinati bagdad a cikin tarihin al'imamu muslim da kuma littafin aljarhu wa ta'adil na ibnu abi hatim razi da littafin siyaru a'lami an-nubala zaka ga abin da ya faru shi al-imamu babban malami ne a garin su ainihin wato su muslim nay sabur kenan babu malami kamar sa a wannan lokaci sai bukhari ya shigo garin sai dalibai suna taruwa a gaban shi suna karatu sai aka samu matsala game da mas'alar lafzi bil qur'ani hal huwa makhluq aw ghayr makhluq qur'ani dai dama malamai sun tabbatar da ba ba halitta bane to amma furcin da mai karatu yake yi na lafuzan alqur'ani shin wannan furucin shi makhluki ne ko kuwa sai ya zama manyan malamai irin su Imam Ahmad sun yi tsawatarwa game da kar a dinga faɗa wannan magana dan kar ta bude wata zari'a ta ainihin wato wata sabuwar bid'a din amma al-Imam uh, al-Bukhari sai zama shi yana cewa lafzi bil Qur'ani makhluq sai saka kyamaci wannan magana daga gare shi shine har sai Zuhuli ya bada fatawa cewa din mai zuwa majalisin Bukhari to ba ruwansa da shi dan bid'a ne ai sai ya tashi ya sanarwa a makarantar shi cewa mun ji labarin wasu suna zuwa gun wannan mutumin wanda duk yake zuwa ya zaba ko wannan makarantar ko waccan muslim yana zaune kawai sai ya miƙe ya kwashe tufan shi kawai ya fita muslim kamar da aka ba da labarin shi mutum ne wanda yake ustazu ne masha Allah bai da sassauci baya mujamala baya compromising da ya tafi gida sai ya aiko wa da Muhammad ibnu Yahaya az-Zuhli duka hadisan da ya koya a wajen shi aka ce kayan jaki guda ya dawo mai da kayan shi hadhihi bida'atukum ruddat ilaykum ya fasa riwaya hadisi daga gare shi ya fasa gawa daya saboda kaunar da yake wa bukhari ya koma ya tare a gun bukhari shi sa dara kudin yake cewa laulal bukhari ma raha muslimun wala kana da ba dan bukhari ba da ba za a taba da labarin imam muslim ba ma ba za a san waye shi ba a gun muslim ya a gun bukhari <laughs> muslim ya koyi aikin tace hadisai da tantancewa da kaza da kaza da kaza to ana nan kuma kamar yadda al-imamu az-zahabi ya faɗa yace summa inna musliman ana nan ana zaune lafiya yace sai kuma muslim li hiddatin fi khuluqihi saboda zafin halinsa in harafa aidan al bukhari sai kuma suka bata da bukhari ya saka ya bata da bukhari na hulɗa da shi ya fita batun shi ya ce don haka bai ruwaito hadisin bukhari ba ko kwaya ɗaya a cikin asahiɗinsa sannan bai ambaci sunan bukhari ba ko a wuri guda bal ya ma fara littafin ne da yi musu raddi shi bukhari da malamin shi ali ibn abdullahi ibn al-madini raddi akan matsalar mu'asara da liƙa da tabbatar riwaya shin sai an samu liƙa ko ko mu'asara kare tana tana wadatarwa kamar da kowa ya sani game da muqaddimu sai muslim wanda kuma su din sun fi shi gaskiya akan wannan mas'ala to haka muslim ya musu wannan da haka sai zama da bukhari da muhammad ibnu yahya az-zuhli da ali Ibnu abdullah ibn al-madini sun shiga cikin blacklist na al-imam muslim eh, wani wanda ba shi su kuma shine ali ibn al-ja'd ali ibn al-ja'd ibn ubayd al-baghdadi wanda malamin shi ne in fact yana daga cikin malaman farko-farko da muslim ya gamu da su wanda ya kwashi ilimi a hannunsu da yawa tun yana yaro dan shekara 19 ko 18 amma kuma muslim ya kyama cirewa yasu wannan malami ya rasu eh, hijirar shekara 230 al-imam al-bukhari da abu dawud su sun yi riwaya a gurin shi kai tsaye malamin su ne amma muslim ya ki riwaya hadisan ali ibn al-za'ad gaba daya har shine sai aka ce mishi me yasa kai haka sai ce jahmiyan ai ba jahmin cewa ana la alumu man qala al-qur'ana makhluq to ni ba ruwana in mu ce ce qur'ani makhluqi ne ni ba zan mai raddi ba to yau wannan shine jahamanci a gun muslim yayi fassara ga wannan abin cewa jahamanci ne sai ya kyamace shi haka imam muslim ya ya kasance da wannan ainihin wato yanayi irin nashi game da ainihin mu'amala kaga can an ce ne ai wa qad rawa shu'ba an humayd ibn hilal ko daga nan zaka dauko daga shu'ba din nan an humayd ibn hilal shine har karshen isnadin kila an ce hadha khabarun ma'lulun wa huwa ghalat wannan wannan riwaya ce mai illa akwai kuskuren da ya faru a cikin ta duk da isnadin zahiruhu sihha amma akwai matsalar ta faru al imam dara qutni shi da kanshi da ya ruwaito qala ad-darqutni inna muhammad ibn yahya yace lallai malam muhammad ibn yahya haddasa bi hadha min hibbihi ya ba da riwayar wannan karatu ne daga kwakwalwarsa daga haddasa fawahima fi matni sai ya wahami a cikin matnin yace bibbiyu wasawabu bi hadha al-isnadi abinda yake daidai da wannan isnadin annan nabi bainal hajj wal umra bayani ne kadai akan cewa yayi kirani na aikin hajji da umara wallahu alam duk wannan maganganun ya ya ya ne ya rairo su ne daga littafin sunan din al-imam ad-darqutni wa sayati insha Allah ta'ala ma ala anna hadha al-haditha ghalatun yace insha Allah nan gaba za a zo a ji bayani akan cewa wannan hadisi akwai kuskure a cikinsa. sa al-imam ad ya bayyana cewa Muhammad ibnu Yahaya. ibn sa'id ya karantar da wannan hadisin so da dama akan daidai din a sa'ad da ya karantar daga littafinsa to wata rana kuma sai ya bada karatun daga haddasa sai aka samu wannan kuskura ina fata mun gani dama shi littafin sunan na imamu dara kutani ya yi shi ne don bayyana hadisai wanda suke galibin su masu matsaloli ne an yi amfani da su wajen kafa hujjoji na wasu masail fiqhiyya to da haka ma dama al'aslu a cikin riwayat na sunan dara kutani shine abdu'af ya kamata ɗalibai su san wannan al'aslu fiha abdu'af ba sa inganta sai an yi kanikanci ma'ana sai an neman musu mutaba'at da ainihin wato shawahidu da makamantansu ba kuma kowannen su ne ke iya kai labari ba akwai waɗanda matattu ne warwas shi da kanshi idan ya ruwaito su yakan ambaci cewa suna da rauni za mu ji wasu abubuwa misallai akan haka a gaba kaɗan insha Allah wa azunnu anna shekha aba muhammad ibn qudama malam ibn al-qayyim yake cewa ina tsammanin malam abu muhammad ibn qudama al-maqdisi mai al-mughni inma zahaba ila anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana mutamatti'a abinda ya jashi zuwa ga ya bayu ga bada fatawa da cewa da karkata zuwa ga cewa manzon Allah ya tamattu ne abinda ya bayu zuwa ga haka shine li'annahu ra'al imama ahmada saboda ya ga imamu ahmad qad nassa ala mutamattia afdalu min ya gazance ne karara daga al-imamu ahmad cewa mai tamattu'i ya fi falala fiye da mai kirani wara'a anna Allah subhanahu lam yakul li yakhtara li rasulih ila al-afdal sai kuma yake ganin ai ba zai yi Allah ya zaba wa manzon shi abu ba sai wanda fi falala in aka ce da kirani da tamattu'i tamattu'i ya fi kirani to ya kamata ya zama kenan annabi tamattu'i yayi saboda kasance shi mafi falala saboda da halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da basirarsa da iliminsa da littafinsa da zamaninsa da sahabbansa da iyalansa da al'ummarsa da makomarsa a aljanna da komai nashi duka komai al'afdal ken shi ya fi na kowa gaske shi ta fi kowa darajar shi a gurin Allah ta fita kowa wasila gidan shi aljanna ya fi na kowa alqur'ani littafin shi ya fi na kowa amaryarsa aisha ta fi ta kowa uwar gidansa ainihin wato khadija ta fi ta kowa diyarsa fatima ta fi ta kowa sahabinsa abubakar ya fi na kowa ina fata mun gane komai na shi ya fi na kowa to ba zai yi ka ware ka ce aikin hajin da ya kuma ba shi ya fi na kowa ba ina fata mun fahimta da aka sai ce to dole a fassara cewa aikin hajin nan da manzo Allah ya yi a sayin da za a murɗe ma'anar shi zama tamati <laughs> ina fata mun gano wannan waɗannan malamai su ne lauyoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, rahimahumullahu ajma'i sai ya ce war al ahaditha qad ja'at bi annahu tamattu sai ga kuma ga wasu hadisan sun zo sun faɗi lafazin tamattu'i din wara'a annaha sarihatun fi annahu lam yahilla kuma yaga cewa hadisan sun bayyana ƙarar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai warware haramasa ba fa akhadha min hadhihi almuqaddimat alarba sai ya ɗauka daga waɗannan wato matakai guda hudu cewa na annabi ya fi falala kuma tamattu'i ya fi kirani falala sannan manzon Allah bai warware harama ba sannan an kira aikin haji shi da tamattu'i sai ya dauka daga nan cewa annahu tamatta cewa lalle manzon Allah tamattu'i tamattu'an khassan amma tamattu'i ne na musamman lam yahilla minhu bai warware daga barin shi ba sai zama tamattu'i ne amma ba irin na kowa ba me yasa bai warware ba saboda rashin warware wannan shi ma ƙarin window ne na samun lada a san da yake cikin wannan ihramin tsawon kwanaki zai ci gaba da samun ladar takuruwa da yayi da barin abubuwan da suka halarta dan Allah ina fata mun fahimta to kasancewa kuma tamattu'i ne saboda tamattu'in shi fi falala kuma gashi wasu sun kira shi tamattu'i to ya zai yi da waɗannan abubuwan sai ya ce tamattu'i ne amma khasu sauran mutane za su yi tamattu'i ba za su yi shi haka ba walakin na ahmada lam yurajjih at-tamattu yace to amma kuma ya kamata mu san cewa shi imamu ahmad bai yi tarjihin cewa tamattu'i ya fi kirani falala ba likaunin nabi sallallahu alaihi wasallama hajja mutamatti'a bai yi haka dan zamantowa cewa manzan Allah tamattu yi ba ba hujja imamu Ahmad kenan wajen karkatuwa zuwa ga cewa tamattu'i ya fi kirani falala ba ba ita ce kasancewar manzan Allah ya aikata tamattu'i ba kaifa wa huwa alqa'ilu ya za a yi a ce imamu Ahmad ma yi wannan tarjihin bayan shine yake cewa la ashukku anna rasulullahi sallallahu alaihi kana qarinan ni bana shakka akan cewa manzon Allah kirani yayi wa inna makhtara tamattu'a li kaunihi amraini min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kadai al ahmad ya zaɓi cewa tamattu'i yafi falala ne saboda kasancewa tamattu'i shine umarni na ƙarshe da manzon Allah ya bayar na aikin hajjin da ya kamata yi wa huwa alladhi amara bihi sahabata an yafsahu hajjahum ilai. kuma tamattu'i shine aikin hajjin da manzan Allah salawatullahi wa alaihi ya ainihin umarci sahabban shi su warware harama aikin hajjin su canza ta zuwa ga tamattu'i wa ta'assafa min ala fauti kuma shi kanshi yayi bakin ciki akan kubucewa da tamattu'i ya masa walakin naqala anhu al-marwazi malam yace sai dai an samu al-imam al-marwazi shine ahmad ibnu ali ibnu sa'id al-umawi abubakar al-marwazi sai daga cikin manyan kharijai na makaranta al-imam ahmad yana da riwaya a cikin sunan al-imam an-nasa'i babban malami ne yi alƙalanci a ƙasar Hims ya rasu a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta da shekara 292 irin waɗannan sune irin waɗanda Ibn Hajar yake cewa ya yayi ilhakin su da tabaka ta goma sha biyu a cikin littafin Taqribut ya ce wasu daga cikin shuyukhun Nasa'i waɗanda ta'akhkharat wafatuhum qalilan kaga ya rasu ne a wajejen ƙarshen ƙarni na uku 292 Ah, to wannan malamin yana da littafi na ainihin ah, riwayoyin da ya ɗauko daga ah, abin nan daga Imam ahmad akwai kitabul manasik akwai su'ulat na na ainihin ilal da fatoyi akan ainihin hadisi da zarhu ta'dil to yace wannan malami ya hakaito daga Imam ahmad cewa annahu idza saqal hadiya cewa shi mutum wanda za shi aikin haji in dai har ya koro hadaya falqiranu afdalu to irin nan yin kiran ya fi mashi falala famin ashabihi man ja'ala hadha riwayatan thaniya wasu daga cikin ɗaliban makarantar imamu Ahmad sai suka ce wannan wata riwaya ce daban wato cewa a wata riwayan Ahmad dan Hanbali ya ce tamattu'i ya fi falala a wata kuma ya ce kirani ya fi falala ita ce wannan suka faɗa haka ba tare da sun yi duba zuwa ga yayi kaidi da cewa wannan falala ta kirani tana bayuwa ne zuwa ga wanda ya koro hadaya wanda kuma shine wannan gayatu taqiq fil mas'ala cewa wanda ya sake ya koro hadaya wajibi ne ya kirani kuma a wurin shi kirani shi yafi dacewa wanda ko duk bai koro hadaya ba to aikin hajin da ya dace shine tamattu'i wannan shine aikin haji na karke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa hatimi a kansa sai malai ya ci gaba da cewa fal kiranu afdalu suka ce wa minhu man ja'ala al-mas'alata riwayatan wahida wanda wasu kuma suka ga cewa ah, mas'alar fatawa ɗaya ce Imam Ahmad ke da ita akai wa annahu in saqal hadaya cewa in dai ya koro hadaya fal qiranu afdal qirani ne yafi masa wa ilam yasuq fatamattu afdalu in ko bai koro hadaya ba tamattu'i shi yafi falala wa hadhihi tariqatu shaykhina ibn qayyim yake cewa wannan fatawar ita ce mazhabin malamin mu ibnu taymiya kenan a cikin manasik nashi da kuma ainihin cikin majmu'ul fatawa wannan ita ce maganarsa cewa mai hadaya wanda ya taho da hadaya daga wajen harami daga miƙatinsa wannan abin da ya kamata yi shine kiran wanda bai koro hadaya ba abin da ya kamata yi shine tamattu'i wahiya allati taliqu bi usuli ahmada wannan fatawa ita ta dace da irin mazhabin imamu ahmad na kasancewa shi imamu ahli sunnati wal jama'a wanda yake aiki da dukkan hadisai baya shayi ko kyamar aiki da hadisai rahmatullahi ala ahmada ibn hanbali wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama lam yatamanna annahu kana ja'alaha umratan ma as-sauqihi al-hadiya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana burin ina ma da ya mai da aikin hajin shi umara tare da kasancewar shi ya koro hadaya ba ba abin da ya buri ba kenan bal yadda abin yake wadda annahu kana ja'alaha umratan wa lam yasqul hadaya yayi fatan ina ma da bai koro hadaya ba to da ya maidaita umara da zai yi ya maidaita umara alhalin yana tare da hadayar da ya mayar ba cewa yayi ina ma da zan iya maida ita umara duk da ina da hadaya ba a'a cewa ina ma da ban koro hadaya ba da sai na maidaita umara wannan na nuni zuwa ga cewa hadaya ta saka shi a sarƙaƙiyar dole koro hadaya ya sa shi a sarƙaƙiyar dole ya haƙura ya yi kirani duk da yana burin ina ma ya matu'i yayin da su kuma duka sauran sahabbai ya ba su umarni na wajibi kamar yadda muka ji a darasin da ya gabata cewa lalle duk wanda bai da hadaya to wajibi ne mai da aikin haji shi zuwa matu'i. malam yace baqiya an yuqal ya rage kuma sai wani ya ƙara cewa fa ayyul amrayni afdal to a cikin su wanne yafi an ya suka wa yaqrinu wa yaqrina aw wa yaqruna da za a yi karantawa haka aw turka sauka wa ya tamatta kama wadda nabi sallallahu alaihi wasallama annahu fa'ala mun ji cewa idan ka zo da hadaya to ya fi falala kai kirani in baka zo da hadaya ba ya fi falala kai tamattu to yanzu tun farko ibtida'an me yafi in zaka tafi aikin haji ka nemi hadaya ka tafi da ita ya fi falala don ka samu kanka a cikin sarƙaƙiyar yin eh, kirani ko ko ka bar hadaya kar ka nema ka tafi haka nan zikau don ka samu wato dama yi tamatu'i wanne ya fi a cikinsu an ya suka ya koro hadaya wa ya ƙarina sai ya zama ya yi kirani au ya turuka a sauk ko ya ƙi koro hadaya wa ya tamatta sai ta tamattu'i kama wadda nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu kila sai aka ce qad ta'arada fil mas'alati amrani wannan mas'ala akwai abu guda biyu da suke karo da juna a ciki ahaduhuma na farko annahu sallallahu alaihi wasallama qarana wasaqal hadaya manzon Allah yayi kirani kuma ya koro hadaya walam yakunillahu subhanahu liyaktara lahu illa illa afdal al-umuri kuma Allah ba zai zaba manzon Allah ba sai abin da ya falala wala siyama wa qad ja'ahu al-wahyu bihi min rabbih ta'ala wa khairul hadi hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam musamman ma tunda wahayi ya bi mishi daga daga Allah subhanahu wataala akan haka kuma fi alherin shari'a shari'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wasani abu na biyu qawluhu fada da cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadaya wala ja'altuha umratan da ba dan yace da na san gaba kamar yadda na san baya da na san haka za ta faru gare ni da na koro da ban koro hadaya ba kuma da ban koro hadaya ba da na maishe ta umara fa hadha yaqtadi wannan yana hukunta annahu law kana hadha alwaqtu alladhi takallama fihi huwa huwa waqta ihrami da a ce san da yake wannan zancen yana da masaniya akan haka a lokacin da yake ihrami lakana ahrama bi umratin wa lam yasqil hadiya to da zai yi ihrami ne da umra sai zama bai koro hadaya ba anna allazi sadbarahu huwa allazi fa'alahu dan abin da ya bari a baya shine abin da ya aikata na yin ihrami da kirani da kuma koro hadaya wama ba abin da ya shude akan shi fasara khalfahu ya zama ya wuce wannan abin ya zama bayan shi wallazi taqbalahu huwa allazi lam yaf'alhu ba'du abin da yake gaba gare shi kuma shine wanda bai riga aikata ba bal huwa amamahu shine wanda yake gaban sa fa bayyana annahu law kana mustaqbilan lamastadbarahu sai bayyana cewa da a ce ya fuskanci haka tun farko da bai baiwa wancan abun baya ba wa huwa al-ihramu bil umrati duna hadin da bai tsallake ihramin da ya kamata yayi da umara ba tare da hadaya ba wa ma'lumun yace abu ne sananne annahu la yakhtaru la yukhtaru an yantakila min al-afdal ila al-mafdul ba a zabar a bar mafi falala a koma ƙasa da shi a falala ma'ana ba abu ne da yake daga cikin ɗabi'a musulmi eh, istibdalul ladhi huwa adana bil ladhi huwa khair ko atastabdalul ladhi huwa adana bil ladhi huwa khair kaga Allah ya zargi banu Isra'ila akan abin da suka nema bayan Allah na cishe su abinci suna zaune lami lafiya suka ce a'a su sun fi so su yi noma suna so su yi noma su kiwo su fitar da albasa da citta da meye da kaza da kaza sai Allah ya ce a atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair kaga ya saba wa dabi'ar dan adam kenan tun asali kullun dan adam yas'a ila al-afdal wa yasmu ila al-a'la kullun yana so ne ya wuce jiya ya wuce abin da yake a kansa na matsayi ko na wadata ko na ilimi ko na sarauta da sauransu to haka a wajen bautar Allah da ibada bawa ana so ne ya kasance yana yana sa'ayi zuwa ga ya wuce abin da yake da ya ɗara daga abin da yake akai ko kaga ba zai yiwu kenan a hankalce a ce abin da suka koma zuwa gare shi na umra da aikin hajji tamattu'i yana ƙasa shine mafduli akan wanda suka fara ba zai yiwu bal innama yukhtaru afdal afdal yana zaɓa musu abin da yake yafi ne wa hadha yadullu ala anna akhiral amrayn minhu wannan yana nuna cewa abu na ƙarshe a cikin umarni biyu da manzo Allah ya bayar shine mene tarjihu tamattu karkata zuwa ga ainihin aikin haji na tamattu waliman rajjaha alqirana ma as-sauqi an yaqul yace to bayan wannan da kaji cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa ga nuna cewa tamattu shine mafi falala to wanda yake goyen bayan cewa kirani ne mafi falala in ya ga dama sai ya ce huwa sallallahu alaihi wasallama lam yaqul hadha li ajali anna allazi maftulun marjuhun shi annabi bai ce yana fatan da ma a ce ta tamattu'i yayi yayi ba saboda kasancewar ta tamattu'i yafi falala akan kirani ba ba annabi ne faɗa ka annabi bai faɗi wannan magana dan nuni zuwa ga cewa aikin hajin da sahabbai za su yi marasa hadaya ya fi nashi falala ba bal li'anna sahabata shaqqa alaihim ya faɗa haka ne saboda sahabbai sun samu kansu cikin kuntatuwa na tunani an yahillu min ihramihim sun kasa fahimtar yadda za a yi su warware haramarsu ma'a baqa'i huwa muhriman sannan shi su bashi cikin harama ba wa kana yakhtaru mawaqifahum liyaf'alu ma umiru muwafaqatahum liyaf'alu ma umiru bihi ma'an shirahin wa qabulin wa mahabba ya kasance yakan zaɓi ya aikata irin abin da suke aikatawa saboda idan ya aikata tare da su za su ji daɗin aikatawa da faɗin ƙirji da karɓa da kuma ƙauna abu alal misali a hudebiya da ya ce kowa ya yanka abin nan dabbarsa ya aski ko sai suka tsaya cirko-cirko har ya shiga cikin hemar da matarsa ummu salama take yake ce mata an kusa yin kwaran kwaza ina bai musulmi umarni suna kin sai ta ce ai ya kamata ka fara yi ne da kanka yana fitowa ko da ya aikata haka babu wanda ya ƙara yin wani musu to a talimu bi fi'im awqa an-nafs min at-ta'lim bil qawl ko to da kuma Allah yakan zabi yayi abu irin nasu ko da wanda shi zai yin yafi masa falalashi sai dawo zuwa matakin su dan su samu sassauci dan zuciyarsa iya dauka dan kuma su yi da fadin kirji kalli eh, mas'alar ainihin sallar tahajjud da ya ɗaya biyu uku ya ce a daina haka bari a daina zuwa masallaci don kada a fallanta musu sha wahala kaga sai ya dawo zuwa mafdul ina fata mun fahimci wannan maimakon a taru a masallaci a yi sai ce a bari haka don kar a samu matsala wannan ma ya yi haka ne don mene don ya sauƙaƙa musu sannan ainihin wato wajen sallar dare da aka ce ƙumin laila illa ƙalilan misfahu. أو انقص منه قليلا أو زد alayhi wa القرآن qur'ana tartilan kaga ana ta ragewa shi umarin da aka bashi asali ya miƙe tsawon dare duka illa qalilan sai dan me dan din wanda za a cinye daga magariba zuwa ya shafaki ina fata mun gane ko kuma kace akalla zuwa dan baccin da za a yi zuwa karfe 10 na dare daga nan kuma sai asuba shine kalilan din ko kuma aka rage aka ce nisfahu ko kuma rabi ko kuma a winqus minhu ay minan nisfi qalilan aidan ya zama aqalla minan nisfi kenan aw zida alayhi ko kuma a ƙara daga rabi kadan amma a karanta qur'ani dalla dalla kar ayi gudu duk wannan diba zuwa ga cewa a sauƙaƙa masahabbai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan saukin a gunshi bai da bukatarsa amma su da sauran al'ummar baya suna da bukatar wannan saukin kuma Allah ya mushi kirari ya ce a kuma rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harifun harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim kaga shi yasa yake cewa a cikin hadisin Bukhari da Muslim yace misali na da misalin ku kamar mutum ne wanda ya zo ya hura wuta zai ji dumi sai fara da shinge da abubuwa suka dinga ruwa suna ganin hasken yana ta kakkaɓe su kar su fada wuta da haka manzo Allah kullun yakan kirdaje abin da zai zama sauki ga al'ummarsa abin da zai zama mai rangwame ga al'ummarsa har ya zama cewa za su iya affordin za su iya yin wannan abin muddin zamani eh, eh, duba zuwa ga cewa idan ya takura musu shi yadda zai iya yi to ya za su yi kenan yannin kaddara a ce sallar dare da manzo Allah yake yi har kafafun shi su kumbura inji Aisha har ya karanta bakara da ya tsallaka nisa'i ya dawo ya karanta alu imrana kamar yadda ibn abbas ya ba da labari duk wannan fa raka da a ce to wannan wajibi ne akan duk musulmi ya kenan mutum zai ba zai yi mutum ba za a yi ta ridda ne kawai jama'a ko kuma a yi ta sabo ga sahabi wanda misali bai ma iya tashi sallah asuba ga hadisin sana cikin abu dawuda matashi ta kai kara cewa in ta dau azumi sai rufe ta da duka da rana tsaka in tana sallar dare ya dake ta in kuma shi bai tashi sallar asuba ka gan yin zina kai wani sarki wannan hukuncin shi kenan wannan kawai sai dai a je a kashe shi kawai yanka shi kawai zai na kai wani sarki ya daki mata a ya samu matsala ya daki mata wuri dan ta hana shi sallah amin dan tana sallah ko tana azumi wannan da an kai wani sarki an samu matsala yi amma da yake manzo Allah sarki ne mai adalci sai ya sa aka kira shi ya ce ka ji abin da ce haka ne ya duka haka ne ya manzo Allah to me fasara me yasa ya na farko dai azumi da take yi da rana sai ta ce kullum tana azumi ya ce wa ana rajulun shab ce ni kuma matashi ne ina da sha'awa ina neman tafa da rana sai ko ce tana azumi ya ce sallar dare kuma yace ce inda ta karanta sura ɗaya sai na haƙura ta gama ya ce amma sai ta gama sura ta ɗauko wata ya ce sannan kuma ah, makara sallah su ba ya ce haka abin yake a jikin a jikin jininmu ko kuma a jikin irin sana'a ya ce mu mutane ne sanannu muna da wannan matsala muna aikin wahala mu zo mu kwanta a makare da aka ba ma iya tashi wanzu to azumi daga yau kada mata da ta ƙara yin azumi in mijin tana gari azumin nafila sai da izininsa sallar dare kuma ki dinga yin gwargwadon hali karki matsa da yawa yace sallar asuba kuma ka je da zaran ka tashi sai kai kaga sallar asuba fa malam mai sharhin aunul ma'bud da yazo nan yace wannan ya daga cikin abubuwan ban mamaki wajen sassaucin da manzo Allah yake da shi a addinin sa you can imagine yadda mu muke jibga yara misali a hostel dan ba su sallar asuba ba ba ma bincika mu ji me yasa ba sa yi ta yi wannan da irin wannan matsala misali ba wani duk inda ka san boarding house ko uh, wata makaranta allo jibga ne kawai in baka yi ba saboda kawai ai baka san addini ne ba za a tsaya a tantance ba saboda ba irin tarbiyyar manzo Allah ce ba wannan a ashahid shine kaga sallar asuba fa take farilla da manzo Allah aka ruwaito a cikin dai Abu Dawud din yana cewa ayi bushara ga masu fita cikin duhu zuwa sallar asuba da falala ta musamman da haske rana alkiyama amma kuma sai ga wani bai iyawa sai wanzu Allah ya kyale shi a yadda zai iya kuma wannan hukuncin ba khususiya bane in aka samu wanda irin wannan matsala da irin wannan matsalan miji ya zama bainal finati wal ukhra yana makara sallah asuba kuma ba da gangan ba kuma ba a tashe shi ba ba mai tashin shi babu kiran sallah halama tuzuru ne ko gauro ko mai gadi ne a wani katin gida babu kowa a cikin gidan eh, eh, eh, ya makara har sai da haske fito ta windo ya haska shi da ka tashi sai kai kamar yadda wani hadisi manzala yake cewa ga wanda ya manta sallah ko ya bacci ga barin ta ko sai yayi ta zaran ya tana ko da zaran ya farka a shahidi shine ka duba irin saukin da manzo Allah yake da shi a cikin al'amuransa to wannan saukin haka yake a cikin dukkanin tafasil na addininsa ina fata mun fahimci wannan kuma har yake yin fada akan cewa ma sha da hada dina ahadun illa galaba duk wanda ya tsananta addinin nan ba irin yadda ya kamata a bi shi ba to sai sai addinin ya rinjaye shi ma'ana in ya tsananta akan wane kaza ba daidai yake ba kaza sai an yi kaza to sai kuma ga ƙarshe in dai ba daidai yake faɗi ba shi sai ya zo yana aikata wannan abu kawai mutumin da zai dinga tsanani akan yi wa shugabanni ainihin wato inkari jaharan wanda ya saba wa sunna sai ga Allah yakan jarabce shi kuma sai ya dawo ya zama yaron shugabannin sai sun mai da shi cikin aljihun suna suna yawo da shi suna sun mai da shi mai yawan raba zakka ko mun fahimta duk wanda yake yi mai shugabanni in kare irin wannan sai ya zo ya lalace ya zama yaron su haka wanda yake da gururi yana daga cikin shidda shi ma mai gururi shi ne wanda zai dinga ganin cewa kowa ba salihi ba ne sai shi to za ka ga karke sai ya dawo ya lalace shi sa a cikin hadisin Humran wanda ya ba da labarin wannan Allah ta sayyidina Usman a cikin Sahih Bukhari da ya yayi ya ce irin wannan Allah manzo Allah ce duk wanda yayi sallah raka'a biyu zai samu kaza da kaza da kaza wata ruwaya sai yake cewa sai kuma za Allah ya ce wala taghtaru kar ku zama masu ruduwa da kyan aikin ku wannan shi halakar da khawarija dan boko haram da sauran ire-iren su za su ga sun fi kowa yawan sallah da tilawa da qiyamul layli da istiqama da tsayi da sahu da cin asuwaki sun fi kowa sarki sai su ga ai kowa dan wuta ne sai ga gaba ɗaya da ƙarshe sai su lalace kisa ba a son gururi fala ta gurannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum lahil garu to yana daga cikin mazahir na shidda na ainihin wato na na ainihin wato rashin bin manhajin manzo sallallahu alaihi wasallama tsanantawa wajen sukar wani ba bisa manhajin sunna ba gururi da kuma ainihin ganin cewa kowa bai iya ba shi zaka ga kakan khawarija sai da ya kai wa yau manzan Allah inkari akan cewa manzon Allah ma bai iya ba wannan da ake cewa zulkhuwaisara ko me yace manzon Allah wannan ba adalci bane ma'ana manzo Allah ma bai iya ba saboda tsabar zafin kai da tsageranci da rashin ta ido yace yace yanzu ni manzan Allah a ce banda adalci ni manzon Allah da Allah ya aiko a ce banda adalci wai da adalci a bayan kasa kenan a shahidi shine kasancewar addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam addini ne mai sauki wanda kuma ya dace da dabi'ar mutane to wannan bai nufin game da aikin haji ya bar nashi ne ko kuma ya nuna ƙaunarsa izuwa ga yin nasu saboda nasu ya fi falala ya ce masu ganin kirani ya fi falala suna iya faɗan wannan ina fata mun gane wannan ya ce wa kana ya taru mawafaƙatahun da ya fa'alu ma'umiru bihi ma'an shirahi wa ƙabuli wa mahabba wa ƙaryen ta ƙilu minal afdari ilal mafduli da ma fihi minal mawafaƙati wa ta'arifin ƙoru yakan ciratu izuwa ga abin da yake shine ƙasa wajen falala don ya dace da su kuma dan ainihin wato ya ya bayi zuwa ga ta'aliful qulub ya ja zakatan su a jika kama qala li aisha kamar da cewa aisha laula an ashukka ala umma ala laula anna qaumaki hadithu ahadin jahiliyatin lanaqastu alka'aba lanaqattu alka'aba waja'altu laha babain kaga al-afdal shine yin wannan yace ba dan mutanen ki mutanen kasan makka sababbin musulunta bane da sauran annakiya da dattin ainihin maguzanci da al'ada a cikin tunaninsu ce to da ba haka ba da na sa an rushe ka'aba shine ma'anar naqattul ka'aba za a rushe ginin a sake ginin kuma sai in mata kofa biyu wannan hadisin bukhari ya fitar da shi da imam muslim da nasa'i haka a wajen sallah mun ji a baya an ce afdalus salati tulul qunut ko mafi falalar sallah shine mai tsayin karatu kuma ya tabbata a cikin hadisin bukhari manzo Allah yakan fara sallah sai a ko doguwar sura duba zuwa ga cewa menene ishara zuwa ga cewa zai mene zai doguwar sallah dan da haka tsarin shi yake baya yanko doguwar sura sai inda doguwar sallah amma da zaran ya ji tsallar ihun wani yaro a bayan mamarsa sai a ga ya yanke sallar nan to kaga yanzu wannan da ya koma zuwa gare shi na yanke sallah babu shakka akan cewa mafduli ne akan tsawaita sallah tsawaita sallah shine al-fadil amma gadar ta shine mafduli me yasa yayi dan ainihin tausaya ma uwar na da tausaya ma yaron da bukatar shi zuwa ga ainihin wato shan mama ko runguma da uwar za ta yi masa to kenan ba ko ina ne idan manzon Allah ya bar wani abu zuwa ga wani ya ciratu zuwa ga wani zuwa daga wannan zuwa ga wancan sai a ce wanda ya koma zuwa ga ya falala ba a yakan ciratu zuwa ga mafduli duba da ainihin wato masalih na al'umma da tarbiyya da sassauci da kuma ainihin mura'at na ahwal ina fata mun gane sai ce fa hadha tarku ma huwa aula li adalil muwafaqati wat ta'lif kaga ya bar abin da yafi dacewa gyaran ka'aba dan ya dace da su kuma ya ja su a jika fasara hadha huwa aula fi hadhihi al-hal kaga wannan shine yafi dacewa a wannan yanayi kamar yadda misali muka ji kuma cewa sai ya ɗauki kyauta ko dukiya ya ba wanda ba shi ya fi kamata a ba ba don a jawo shi a jika tare da ga wanda ya fi cancanta wanda tun farko an yi musuluncin da shi ya sa ma kuɗin shi a cikin musulunci wani ma ya tsiya ce saboda ainihin wato taimakon musulunci sai kuma aka samu ganima sai ba a ba shi ba sai a ba wani can da sabon shiga wanda shi mafuduli ne a wajen matakin musulunci duk me yasa yake haka dan jan wannan a jika shi ko wancan manzo Allah ya riga ya san cewa ko a bashi ba zai musulunci har manzo Allah yake cewa ma ina baiwa wasu abinda in na ba su to suna fita da wuta ne a kasan hammatar su sai aka ce to me yasa kake ba su yace to su sun kise dole sun tambaye ni ni kuma Allah ya kiya mini ruwa abau illa an yasaluni wa aballahu liyal bukhul su sun nace dole sai sun roke ni bai kamata a basu ba shi kuma Allah ya hukunta mini ni kuma bana ruwa an aka tambaye ni sai na bayar ma'ana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za zaka zo ka tsaya kai irin bara nan ta ƙarya da mutane suke ka nada bandeji na ƙarya a hannunka ka ce kana da ciwo ne kuma ya san baka da ciwon ko zai baka kaga mu ne dukan tsiyala mu maka ko mu ce ka ƙara zuwa masallacin <laughs> mutane yanzu ba haka suke ba sai wani ya miƙe yana bara a masallaci sai wani ya ce amma kai kai shedani ne jiya haka zo masallacin wuri kaza kai irin wannan bara ashe ba za ku yi kaza ba daga nan shikenan sai ka ji duka ustazai da ya agaji sai mai rub dubu kenan sai a gane ma ciwon ma na ƙarya ne amma an bashi kuma sai a tattara a kwace a ce a sa a asusun masallaci <laughs> ina ruwan al'aduna alahi bati muke nan Allah shi kyauta eh shi bai kyauta ba shine kamar yadda aka ce dinnan tababba a sharran au naran amma kuma ba ku kyauta ba kuma <laughs> eh i annabi ya bayar ko bai bayar ba ya bayar sai ku bayar kuma <laughs> me yasa ba za ku bayar ba eh ah ba a ce macuci ba mabukaci amma kuna ganin bai cancanta ba tunda har yazo ce a bashi tabbas mabukaci ne amma bai cancanta ba amma akwai wanda zai zo a ga cewa shi ba mabukaci bane to shi ne wannan sai a ce mashi kai e zo kai sana'a kaza maimakon a bashi kawai sai a ce to shikenan abinda za a yi ka share mana masallacin nan da baya ka kwashe kwatan nan sai a biya ka kudin wannan aikin kaga zaka ansa da izza kenan yanzu ba da matsayin wato alyadu sufula ba ko a ce to dama kayan liman sun yi datti ka je kai sallama ga gidan shi can yara su fito a kawo maka kayan set 40 ne kowanne yanka ka wanke naira goma ko ashirin ko hamsin. za ka ji ya ce to shi kenan bari in je in dawo <laughs> babu laifi a mutum haka idan an gan shi mai karfi amma abin da ake nufi wanda akwai alamar bukata a gare shi ko da ba a tantance alamar ba za a iya bashi kuma an bashi insha Allah inda an bashi zai kware Allah zai karba shine irin wannan da manzo Allah din yi hmm. na'am kamar yaya na'am mutum ya je gun wani sarki ya roƙa sai dai ya nema kace me bambancin roƙa da nema to oke je sana'arsa wannan ya fi maka alkhairi don kana da wani ɗan uwa ko mai gida a siyasa da ya samu mukami kar ka je gun shi kai maula ya fi ma alkhairi kai ma je ka nemi naka a taska Allah kuma in ka je shi kuma ya fi maka alheri ya hana ka musamman kana namiji sai kai zuciya ka nema za a hana ka dan kai zuciya ko a kyare ka a ce kai ka mai da kanka malalaci ya danganta ga situations ne a duba wannan yana da hanyar da zai nema yana da qualification na wani sana'a da zai ko wani aiki ko kwadago ko yana da karfi da basira da zai iya yin kasuwanci abin da ya kamata ya je kenan amma yana da eh, yawan shekaru ko ƙarancin ilimin yadda zai kasuwanci ko sana'a ko yarinta ko maraici ko mata zawara wanda ba su da mazaji kaga duk waɗannan ba'ifai ne ko to waɗannan aula sai a basu ba sai su roƙa ba tun farko a cira a basu to haka kuma wanda duk yazo ya ce a bashi to amma sa'ila fala tanhar shi mai roƙo kada a hantare shi wanda yazo ya tambaya kada a hantare shi to wannan shine asali amma aka ga aka yi singulin out wani cewa wannan fa alama fi nafsil amri bai cancanta ba gashi nan kato kamar an gina shi da karfin shi sai zo kawai yana kuka a kokon masallaci yace yana jin yunwa don har kun bashi abincin da zai kawo mai da wannan yunwa to ka ku sake bashi a nemi gatari a bashi yauwa ko a ce mai to ka zo ga baro nan ka dinga turawa ko ga wannan alhaji ne yana bada sare rake ka je gobe ba ka dami daya ka je ka yanka ka sara ka zo hajjiyar da ta baka hayan baro naira hamsin ka tafi ka ci gaba da sana'a kamar makafi da guragu ai su ma ashabul hajat amma asali mas'ala ita ce makafi da guragun nan ina ƴaƴansu da iyayensu da iyalansu yana ya daga cikin wautar mu da kuma saryar da haƙoƙin mazowanmu duk wanda ka ganshi tsoho ko makaho abu shakka al'aslu a ce yana da dangi ‘ya'ya da jikoki da sirikai da ‘yan uwa to waɗannan wajibi ne a kansu su ba shi haƙƙinsa na zumunta wajibi ne karanta adabul mufrad idan aka samu wani wanda yake ya zama kalala ba shi da kowa to wannan kuma haƙƙi ne na gwamnati wannan barace-barace da mutane suke akan titi ai baya cikin al'adar musulunci gaba daya baya ciki sam duk alaragami an fi shiyuh baya ciki babu inda aka samu a daulolin musulunci ko a ƙasashen da suka samu da suke a addini kai har a rayuwa ma a ce ga mutane mahaukata da makafi da guragu da kutare da wasu sahuhai da talakawa da wasu motsatsu motsatsu da marasa lafiya da masu takardar asibiti da wanda suka bude daga ƙauye duk ga sunan categories daban-daban suna yawo kawai suna barace barace wannan a cikin mu ne kawai mu yan arewa Hausa Fulani duk wanda ma kaga yana yi a gun mai koya idan zaka gan kaje kudu ma yarbawa ma suna yi da inyamurai da da tubabe duk suna yi su ma duk sun koya ne a wurin mu zaka ga su ma suna yi a tasha suna yi a masallatai suna yi a coci a bakin asibiti a wurin masana'antu a inda ake cire kudi a ATM duk suna tsayawa duk amma mu ne asali na hamidu wuzrahu wa wuzru man amila bi wannan ita ce hakika jama'a kuma ana daga cikin balwa ita ce wanda suke shugabancin kasashen mu ba su dauki wannan a matsayin mas'ala ba hatta bara da suke cewa za su hana sun fi ishara zuwa ga bara ta almajire yan kolo masu koyon katin babbaku da farfaru wannan kuma duk da ya dace a hana din ma'ana su ma almajiran a musu bodin su dinga koyon karatu inda yake ba yan barewa kwaleji abinci su ma a basu don su ma yan Najeriya ne amma suna faɗan wannan maganar ne don biyan bukatun iyayensu turawa a UNESCO da ISESCO da da da da, da wacece a United Nations ba suna faɗa ne dan Allah ba in har za a fara za a hana bara aula wanda ya kamata a fara hanawa shine na wannan manyan mutanen da suke yawo a gari suna bara kafin a hana na almajirai dukan su bara ne kuma dukan su mugu al'ada ce dukan su ba daidai bane jama'a ya kamata gwamnati ta dawo cikin hayyacinta game da wannan hata mahaukata ina zaka je ga ta suna yawa garin ba Najeriya ba jama'a mahaukaci hadda mai duka yana yawo a gari wasu mahaukata mata har wasu marasa imani su musu ciki boka ya ba mutum eh, abin nan eh, prescription na bokanci cewa lalle lalle sai yi zina da mahaukaciya kuma ya je ya sa a kama mai ita ya danne ta zina da ita guda nawa aka yaran kasa sai a ga mahaukaciya kawai da ciki ko ta haihu ina gidajen mahaukata ina gidajen da za a aji marayu da makamantansu duka akwai su amma gwamnatoci ba sa finance ɗinsu da aka sun mutu me suke financing kawai recurrent expenditure ɗinsu canza mota canza gida canza riga canza kaza kawai abin da suka damu kenan suna da fleet of jirage da motoci exotic cars abin da suka damu da shi kenan amma asalin mas'uliya ta al'umma su ba su damu da wannan ba wannan shine waƙiyar rayuwarmu kuma duk mai jawo wannan asali shine ƙoƙarin da muke yi na wai mu samu rayuwa mai daɗi amma ba bisa tafarkin da Allah ya tsara a samu rayuwa mai daɗi ba da haka in ma za ka ce am a pharmacist ka faɗa a wannan yanayin ko ba za a taɓa jin daɗi a Najeriya ba ba dai a wannan karnin ba ma'ana ba a karnin demokaradiyya ba wallahi wallahi ba za a ji daɗi a Najeriya ba a wannan karnin demokaradiyya wannan shine aqidata saboda har America da ake ganin sun zama expert su akan demokaradiyya ko ba su jin daɗin da ake nema don asalin daɗi shine natsuwar zuci da ƙana'a da samun rayuwa lafiyayya ko babu shi a america akwai dai madda materialism amma babu wannan jin daɗin ana jin daɗi mutane ke kashe kansu mutum ya harba mutum goma sannan ya harba kanshi babu daɗi a cikin wannan saudi arabia ba su cikin ƙasashe masu arzikin masana'antu amma ba a society babu yaɗuwar zina babu yaduwar shan giya da da da makamantansu ko da ana yi sai dai a ɓoye wanda baka rasa irin wannan koyaya society yake baka rasa wanda suke shaidanu amma ba a ba su dama su fito filisi ba gwamnati ta hana ka sai mutane suke rayuwa cikin jin daɗi kai da kaje ka gansu ka suna cikin jin daɗi ba sa komai sai ambatan Allah kamar da Allah ne yake cima eh, eh, yahuda ahlul kitabi wal annahum amanu annahum kitabi amanu wattaqau lafatana alaihim ce ko da mun buɗa sun yi imani sun ji tsoron Allah da mun buɗe musu ƙofofin albarkatu haka Allah ya ba da labari laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizqillahi washkuru la rabbikum washkuru ballatun tayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah ya ce daga nan fa sai suka kauda kai suka kiyin washkuru lahu din kulu min rizqi rabbikum washkuru la haka san Allah yake cewa walau annahum aqamut tawrata wal injila la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wannan shine kaidar samun jin dadin duniya da lahira bin Allah sai aka ce ba za a bi Allah ba aka ma ce Allah ba ruwanka da abin da rami ba ruwan Allah da siyasa in an zo masallaci kana ta cewa ya kai Allah amma an fita ba ruwanka ba ruwan Allah da yadda ake gudanar da rayuwa ya rayuwa ta tafi a daidai ba zai taɓa yiwa ba jama'a muna yaudarar kanmu ne kawai duk wannan 'yan siyasan da ake ta zagin su cewa ba su kyauta ba za a cire su na 2019 wallahi za su gani wanda za su ɗin aina za a ɗauko su mala'iku ne the same set na mayo da za a sake sawa bayan shekara biyu a cigaba da irin wannan Allah isa a ce kuma Allah ya kai mu 2023 to har yaushe kuma zaka abin da ya faru shine gwamnatocinmu ne su dawo cikin hayacinsu su su daina tunanin secularism mu ba arna bane mu musulmai ne su alakanta gwamnatocinsu da addinin Allah su nemi malaman Allah da za su nuna musu yadda ake gudanar da gwamnatoci a bisa tsarin Allah su nemi tarihin gwamnatin Umar gwamnatin Umar dan Abdul Aziz gwamnatin ainihin wato Abu Ja'far al-Mansur gwamnatoci ire-iren waɗannan na musulunci ko kuma waɗannan ma da suke abin nan contemporary irin na Saudi Arabia da makamantansu yaya suke gwada da abubuwa a sa doka Allah ita ce doka a ganin ƙasa bata gyaru ba amma duk wannan ƙarya ne baya da rai a gyaru shi sa ba a shirya hana bara ba jiwa ka gani yadda almajirai suke yawo yadda kasan farin dango cikin yunwa da bala'i yaro ya shekara biyar bai iya jizo amma ba yunwa ta riga ta rarake shi ga kuma waɗannan almajirai da masu ƙarya da masu yaudara da waɗanda da gaske ne da waɗanda suke da bukatu masu bukatun fa haƙƙin gwamnati ne a kansu a ina ne za a ce ƙasa tana ɗaukan al'umma ta da muhimmanci a ce sai ka biya kuɗin magani sai ka biya kuɗin makaranta ina yake wannan ba Najeriya ba ma'ana gwamnatocin mu ba sa ɗaukan mutane a matsayin resources fetur da suka ɗauki a matsayin resources kaga ai suna faɗa da masu cewa ba za a ɗauki fetur ba ba su yadda ba ana ta faɗa da 'yan avengers da 'yan wane da 'yan wance da ana ta rigima da su saboda ana ganin fetur albarkar ƙasa ne to mutane ba a ganin sa matsayin albarkar ƙasa wannan shine kuskure na farko jama'a dan adam shine asalin albarkar ƙasa zaka za a kashe mutane da yawa wani lokaci ma ana kashe mutanen shugabannin suna suna rawar banjo abinsu ko sun hau jirgi sun tafiye su wata ƙasa sai a kashe mutane ko su haɗari ko su ƙone ko a yi annoba sai ka ji ma ko ta'aziyya ma shugaban baya yi gwamna ko shugaban ƙasa ko wakilinsu in ma zai musu ta'aziyyan sai dai ya tweetin kawai ma'ana ba a damu da su ba shi sa ilimi tsaro lafiya tarbiyya shugabanci duk waɗannan social services ne fundamental social services an riga an commercialize din sa an mai da su hanyoyin samun kuɗi wa ke karanta medicine yanzu dan ya taimaki al'umma sai ya samu kuɗi ne kawai wa ke shiga siyasa dan ya taimaki al'umma ko dan sanda ko soja duk waɗannan social services ne amma sun koma commercial services sun koma kamar noma da kiwo da kasuwanci shi sa sai aka samu ainihin wato irin wannan ta'annata da za a ce yanzu duk a cire wannan mukamman da ake ba 'yan siyasa duk wanda zai gwamna ko kwamishina ko ciyaman ya zo ya yi amma matsayin su ɗaya da liman shi ne ya nemi ladan shi a wurin Allah waye zai yi duk wanda yake son ya karanta ilimin likitanci ya zama likita ya zo yi alhamdulillah amma abin da ya samu kawai ɗan albashin da ba zai wuce irin na malamin firamare ba ne ko malamin islamiyya wanda zai ishe shi cin abinci nan ma haka bishikil amfus amma babu wani luxury wala ba wanda zai haka dan sanda haka soja da sojoji kamar da muka samu labari daƙiƙa ake kawa soja mafi yawan general ɗin daƙiƙai ne wanda suka kasa cin credit na zai kai su makarantun universities a lokacin da ake kaiwa cambridge da makamancinsu sai a ce to a kai su <clears throat> sai wannan sai dai aikin karfi gidan soja amma yanzu shiga soja musamman nda da air force da makamantansu sai kai in ɗan wane ne kowa ne ya tsaya maka kowa ne ne a nan kaduna aka za a yi musu eh, screening sai da suka cika gaba ɗaya titin mandan nan gaba ɗaya su wajen dubu talatin da bakwai aka ce a yayin da kuma wanda za a ɗauka wai mutum ko ɗari takwas ne amma mutanen da suka yi applying ma'aikin su wajen dubu talatin da takwas dubu fa jama'a talatin da takwas ba ƙaramin lamba ba ce ga ɗan adam saboda kowa yana ganin in ya samu wannan aikin ya samu wani prestigious mukami ne da zai bashi age Oba other human beings za su iya kama mutum su mai dukkan tsaye akan titi ba abin da za a yi kuma duk inda suke su shiga za su shiga su bi kan titi inda ba a bi su bi one su karya doka duk abin da suka gara masu kuma duk yadda aka ce wani na santa da an ce soja ne ya ce a ah, ki ya rantsi wancan ustadu na islamiyya an daina labarin shi jama'a ku duba akaliyar yadda aka canza mana mindset ɗinmu anan mal albani yake faɗa cewa duk sanda mutane suka waye gari suna yin ilimi saboda su ci abinci ce to darajar ilimi ta kari haka mal albani yake faɗa wallahi in yana faɗa abin har gaba na faɗuwa yake so na san wannan ko ita ce haƙiƙar waƙi'in rayuwar da muke cewa muna neman ilimi ne don kawai mu ci abinci sawa'un na bokon ne ko na arabiya da zaka ba ga yan boko tun a cikin universities ana lissafa masu karanta architecture da medicine da pharmacy da wane da wane to waɗannan su ne suke da future sau sun gama akwai abin nan akwai guraben ayyuka amma waɗanda da suke education <laughs> masu karanta english ba arabic ba masu karanta mass communication sai da wannan mai za su yi waɗannan dai kawai da suna dai ne ka a ce ba su yi ba an wanda ya dace ya samu wanda bai dace ba kuma shikenan dai kawai suna da ya dai boku har su ma zaka ga suna abin nan suna baya baya da kansu suna boye kansu wanda duk aka mai transfer daga faculty na pharmacy ko law aka ce ya dawo education ko agric sai ga cewa ya wulakanta wani ma sai ya hakura da makaranta wanda waɗannan fa kuma su ne asali abin da ce da al'umma gaba inda muna da hankali kuma gane to haka kuma 'yan arabiyan duk wanda yake yin karatun arabiya sai kaga shi ma fatan shi dai kokari ya yi fice a ji labarin shi don a yi da shi gwamnati ta yi da shi ɗalibai masu fatan su jami'a islamiyya me dalilin da suke so su je alawun za a ba su da kuma da za su dinga intimidating sauran mutane ai mu a jami'a islamiyya muke din sun zo hutu su sa jallabiya farasal su sa hula su kafa ta agogon shi babu irin mai shi handset din shi ma larabci ne a jikinta saboda ya so ya dinga intimidating mutane in za gane haka in karatun addini yake so na Allah ya iya iya na garin su akwai malamai a anguwarsu da lungunsu da islamiyyarsu da local government ɗinsu da suka yi karatun addinin da bai iya ba ko bai ji ya koya ba amma yana ta struggling ya zai tafi jami'ar islamiyya wannan alama ne ba karatun Allah yake so je a can ba dan bayan da aka ce Kaduna ka je Madina bayan da aka ce haka sai kaga kuma in ya je Madinar a can ma ga malaman nan a harami masu asalin karatun ba ruwan shi da su yana cikin hostel kawai yana shan shayin shi yana ansan allowance din shi wani ma sai kama business yana turo kaya yana canjin dala yana yana aikowa a sai mishi shaddoji a dinka a tura mai ya sayar a can ya zama dan kasuwa daga sai shekara hudu ko takwas ko sha biyu sai ya dawo fala tasma'u lahu hamsan wala zikra ba a jin ko gurnanin sa me yake fata da zaran ya dawo ya samu a bashi lecturing a wata university ko a dauke shi a Bureau for Islamic Affairs ko a sashi a Council of Ulama ko a sashi a cikin wato hukumar zakka ko hukumar alhazai fatan shi kawai kenan ba fatan shi addini ba duk waɗannan haƙa'iq ne na rayuwar mu jama'a la sabila ila inkariha duka haka suke to wani lokaci sai ka gama baka sama ya a gyara su saboda gaba ɗaya an an kallaba mawazin ma'aunan da muke rayuwa akan su ko sun saba da na ko ina a duniya wallahi duk wanda ya san wani waje inda ba Najeriya ba ya san ma'aunin rayuwar mu da bane da na mutane fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ka shawara kai ga dan Najeriya shine lalle ka rike Allah kawai kai kokari kai aikin alkhairin da in ka mutu zaka iya cewa ma marrabiya sharrun qatu ka manta duk wannan bala'in ka rike qur'ani ka rike hadisi a bisa fahimta malaman farko kai aikin alkhairi kai biyayya iyaye kai sadaka kai zakka in ka samu kuɗi ka je aikin haji kai sallah kai tahajjudi kai ta azumi kana istighfari kai ta komawa ga Allah haka mutu cikin salama amma jin daɗi a duniya yadda ake jin shi a sauran duniyoyi a Najeriya ko laisa hadha qarnu wannan ra'ayina ne al-khas lam aqra'u fi kitabi walaka an ta'taqida ma tasha yawwa Allah shi kyauta me ya kai mu ga wannan dogon surutu ne na'am eh, me ina ne ma <coughs> bal na'am balli annas sahabata shakka alaihim ko yace saboda su sahabbai abin ya musu ainihin wato kunci ah, shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya canza nashi zuwa ga irin nasu saboda ya zama ainihin wato akwai kunci game da su wa fi hadha ko nani فابى ترك ما هو fasara haza huwa للتعليم فصار haza هو الأولى في هذا الحال فكذلك bila للمتعة hakanan zaben da ya yi ga ainihin mutu'a ba tare da hadaya ba cewa su yi mutu'a in ba su da haya wa fi hadha bayna ma fa'ala bayna ma wajibu wa tamannahu wannan na zama ka hada tsakankanin da abinda fatan ya ma da shi ya aikata wa yakunu Allah subhanahu qad jama'a bayna al da kuma kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya hada musu tsakanin guda biyu ahaduhuma bi fi'lihi lahu dayan su saboda ya aikata shi والثاني ووجه يا زما kenan ابو da ya fata kuma yayi buri fa abahu ajra ma fa'alahu Allah ya bashi ladan abin da ya aikata wa ajara ma nawahu min almuwafaqati wa tamannahu kuma yanzu Allah ya bashi ladan abin da yayi fata yayi burin ina ma da ya samu wa kaifa yakunu nusukun yatakhallaluhu at-tahallul ina ma da ainihin ya za a ce wani aikin haji wanda a tsakane shi an shiga da tahaddi warwarewa daga ainihin haramci zama kuma ba a ko hadaya a cikin ya fi aikin da halulun ba a tsaka waƙar saƙa guda ɗari wa kaifa ya kuru nusa kudu afdalu min jihati ya za a yi wani aiki da manzon Allah ya falala min nusukin ya da aikin hajji da ikhtarahu wanda Allah ya raba mushi fa atahu bihil wahayu min rabbi fiye da wanda wahayi ya zo masa da shi fa in kila at-tamattu'u wa in takhallalahu tahallulun in aka ce i shi ko koda an samu tahalluli ya shiga tsakanin shi lakin qad takarrara fil ihram ai an samu maimaituwa ihrami game da shi wa insha'uhu kuma maimaita ihramin ibadatun mahbubatun lirabbi ibada ce abin so a wurin Allah wal qiranu la yatakarraru fihi al ihram shi kuma kirani ba a samun maimaituwa harama game da shi kila sai a ce da wanda ya faɗi wannan magana fi ta'zimi sha'irin layi bi sauqil hadi wat taqarrub ilayhi bidhalika min al fadli ma laysa fi mujarrad takrar al ihram a cikin girmama ainihin wato sha'airullah alamun ibadar Allah ta hanyar koro hadaya da kuma kusantuwa zuwa ga Allah ta hanyar koro hadaya din a cikin haka akwai falala wacce babu ita a cikin maimaita ihrami da mai tamatu yake thumma inna istiqda inna ah, istidamatahu qa'imatun maqama takaruri. sannan dimantuwa a cikin ihramin yana matsayin maimaitawar da mutum zai yi ne idan tamattu yake wa sauqul hadi la muqabila lahu yaqum maqamahu koro hadaya kuma babu wani abu a cikin tamattu'i wanda zai zauna matsayinsa fa in kila fa ayyuhuma afdal to idan aka ce to tunda haka ne wanne ne falala a cikin su ifradun ya'ti aqibahu al-umrah aw tamattu'un yahillu minhu thumma yahrimu bil hajj aqibahu tsakanin eh, eh, tamattu'i ifradi da za ka yi shi bayan ka gama shi ka zo ka yi ainihin wato umara daga baya ko ko matu'i wanda za ka yi kai tahalluli ka zo ka yi ainihin wato a tahalluli bayan umara ka sake ɗaukan niyya ta aikin haji ranar takwas ga wata wanne ne ya fi za mu ji wanda ya fi a karatu na gaba insha Allah diba da ƙwarewar lokaci sai mu saurara a nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh